This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu haron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyya dukkan sa zangon FM. masu na'urar kwamfuta ma suna iya jin mu yanzu a kai tsaye da muka gabatar da wannan shiri ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahouse.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu sauran mu assalamu alaikum tare da mahmud Lalo da kuma sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ke muku marhabin lalai daga shirin mu na rana a wannan la'asariya na Litinin daga nan birnin Washington DC ga kanun labarai To rundunar sojin Najeriya ta ce ta ceto wasu mutane 178 waɗanda 'yan ƙungiyar Boko Haram suka yi garkuwa da su a arewa maso gabashin kasar Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da kisan da aka yi wa wani sojanta da ke wanzar da zaman lafiya a jamhuriyar tsakiyar Afirka. Ma'aikatar sufurin ƙasar Malaysia ta tabbatar da cewa ɓangaren fiffiken da aka tsinta a wani tsibiri da ke kusa da tekun India na jirgin ƙasar ne da ya ɓata a shekarar da ta gabata. To Ubangiji Allah kyauta. an samu har an kama wani babban kwamanda na su na 'yan ta'adda na boko haram sannan kuma wani abin alfahari akwai mutane 178 kanar lasani kuka sheka usman mukaddashin daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojin ƙasa na najeriya muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya yanzu haka ake haramar bude taron koli na matasa manyan gobe daga afirka karkashin shirin shugaba obama na raya nahiyar yau ƙasar nijar take cika shekaru 55 da samun 'yancin kai sannan da hali rundunar sojin najeriya tana nazarin sake maido da sojoji da aka kora saboda sakaci da aiki a yaƙi da ake da boko haram akwai shirin ilimi garkuwar adam yanzu ga labaran duniya ta jama'a assalamu alaikum. Rundunar sojin Najeriya ta ce ta ceto wasu mutane 178 waɗanda 'yan kungiyar Boko Haram suka yi garkuwa da su a arewa maso gabashin ƙasar. Daga cikin mutanen 101 yara ne ƙanana mata 67 yayin da sauran kuma maza ne kamar yadda kakakin sojin ƙasar kanar tukur gusau ya tabbatar. a ɗaya ɓangaren kuma rundunar sojin saman ƙasar ta bayyana yin lugudan wuta akan wasu sansanonin mayakan na boko haram lamarin da ya sanadiyar mutuwar mayakan da dama lamarin ya faru ne yayin da dakarun kasar najeriya suka dakile wani harin da mayakan boko haram suka kai a ƙauyen bitta kilomita hamsin kusa da wani samami da dakarun suka kai a yankin bama a jihar borno sai dai wata sanarwa da sojin ƙasar suka fitar a jiya lahadi ta bayyana takamaiman lokacin da aka kai samaman ba ƙungiyar ta boko haram dai ta yi ƙaurin suna wajen karɓe ikon garuruwa tare da yin garkuwa da mutane inda ake bayyana cewa suna tilasta waɗanda suka kama su zama musulmai sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya yi allah wadai da kisan da aka yi wa wani sojan wanzar da zaman lafiya a ƙasar jamhuriyar afirka ta tsakiya wadda ya mutu bayan wani harin ƴan bindiga da aka yi majalisar ɗinkin duniya ta ce lamarin ya faru ne a lokacin da rundunar haɗin gwiwa ta da ake kira minuska ke gudanar da bincike domin zakulo wani mutum wadda ya aikata kisan kai a bange babban birnin ƙasar abin da kuma ya janyo raunata wasu dakaru takwas Mr. Bani ya kuma yi kira ga ya kuma yi kira da kakkausar murya da a yi maza-maza a cafke waɗanda ke da alhakin kisan domin a gurfanar da su gaban kuliya. Ya kuma yi kira ga mutanen ƙasar da su rinka mutunta wato rundunar ta minuska mai kiyaye zaman lafiya ganin cewa ba ta nuna bambanci a ayyukanta. dakarun majalisar ɗinkin duniya sun karɓi ragamar aikin wanzar da zaman lafiya ne daga hannun rundunar tsaron haɗin gwiwa ta tarayyar afirka a bara da zimmar samar da tsaro ga fararen hula da kuma tabbatar da miƙa mulki ga zaɓaɓɓiyar gwamnati a dai watan oktoba mai zuwa ake sa ran za a gudanar da zaɓe a ƙasar a shekara ta 2013 ƙasar ta jamhuriyar tsakiyar afirka ta tsunduma cikin rikicin siyasa bayan da 'yan tawaye waɗanda mafi yawansu musulmi ne sai kifar da gwamnatin francois bozize lamarin da ya samar da mayakan sa kai a ɓangaren kiristoci waɗanda su ma suka rinka ɗaukar fansa to labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc wata kotu a ƙasar Masar ta sake ɗage sauran karar 'yan jaridar gidan talabijin na Al guda uku waɗanda ake tuhumar su da goyon bayan ƙungiyar Muslim Brotherhood da aka haramta. alkalin kotun ya ce za a saurari matsayin da ko kuma hukuncin da kotun za ta yanke a ranar 29 ga watan nan na Agusta. A baya an sa ran a ranar Alhamis da ta gabata ne za a yanke hukuncin sai da kuma kotun ta yi ta ɗage karar wacce ake tuhumar Muhammad Fahami ɗan asalin ƙasar kanada da Bahar Muhammad dan asalin ƙasar Masar da peter greste dan asalin ƙasar australia waɗanda aka tsare su tun a watan disambar shekarar 2013 fiye da shekara guda wato wata kotu ta daban ta ayyana 'yan jaridar a matsayin masu laifi inda ta yanke hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru bakwai akan griste da fahmi kana aka yanke wa muhammad shekaru goma sai dai wata kotun ɗaukar ƙara ta ce a sake a sake shari'ar bayan da masu shigar da ƙara suka gaza gabatar da ƙwararren hujjoji cewa sun nuna wato sun nuna kungiyar muslim brotherhood din wato goyon baya tuni dai aka sake gristi aka kuma mayar da shi australia yayin da aka ba da belin muhammad da fahmi amma har yanzu suna nan a kasar ta masar hukumomi a myanmar sun ce akalla mutane 46 ne suka rasa rayukan rayukansu bayan kwanaki da dama da aka kwashe ana fama da matsalar ambariyar ruwa da zaizayar kasa a yau litinin ma'aikatar ba da agajin gaggawa ta ce matsalar ta shafi kusan mutane dubu tan da ke arewaci da yammacin kasar. yayin da masu ayyukan ceto ke ta fitakar ceto waɗanda lamarin ya ritsa da su a yau litinin shugaban 'yan adawan ƙasar an san suci ta ziyarci ɗaya daga cikin yankunan da ambaliyar ruwan ta shafa a ranar asabar ne kuma shugaban ƙasar tinsin ya kai ziyara yankin sagen ɗaya daga cikin yankunan da aka kafa dokar ta ɓaci bisa dalilin ambaliyar shugaba sun kenan yake cewa gonakin shinkafa da dama sun lalace na zo gare ku ne domin mu nemi hanyoyi da za mu sa muku sauƙi tare da maido muku da abubuwa da kuka rasa akwai kuma alamun cewa ƙarfin ruwa na raguwa za mu iya bakin ƙoƙarinmu mu ga cewa kun koma muhallanku ma'aikatar sufurin ƙasar malaysia ta tabbatar da cewa ɓangaren fiffiken da aka tsinta a wani tsibiri da ke kusa da tekun india na jirgin ƙasar ne da ya ɓata a shekarar da ta gabata minista leon theon ya ce hukumomin faransa da waɗanda suka kera jirgin sun ba da tabbacin cewa bangaren fifikin na jirgin kiran boeing 77 ne ya kara da cewa hukumomin malaysia har ila yau sun tuntubi yankunan tsibirin domin su taimaka idan sun ga wani abu da ke da alaka da jirgin wato idan har igiyar ruwa ta kawo shi bakin gaba yanzu haka ana can ana gudanar da bincike kan wani karfe na daban da aka samu a tsibirin a kusa da birnin st davis wanda ke da tazarar kilomita 25 daga inda aka tsinci bangaren fiffiken a ranar laraba mai zuwa ake sa ran masana za su fara binciken kwakwaf a kan bangaren fiffiken a faransa shi da jirgin na mh370 ya yi batan dabu ne a watan maris din bara dauke da mutane 20 wato 239 shine kuma jirgi boeing 77 da ya taba bata. labaran duniya ke na gama ji daga nan sashen hausa na murar amurka a nan washington dc to madalla nan da 'yan mintoci kada ake sa ran shugaban amurka barack obama zai fara jawabi a bikin bude taron koli na matasa waɗanda suka nuna bajinta ko ƙwarewa a fannoni daban-daban musamman a fannin ayyukan gwamnati ko bauta jama'a da wasu daga fannin ƙungiyoyin fararen hula da kuma 'yan kasuwa akwai matasa ɗari biyar daga nahiyar afirka baki ɗaya da suke halartar wannan taro Arba'in daga cikinsu daga najeriya suke wakiliyar sashen hausa jamila fage tana zauren taron kuma za mu tafi can da zarar shugaba obama ya fara jawabi ga ibrahim alfahamid yana tare da mu a wannan zaure kuma za mu kawo muku kaɗan daga cikin abin da shugaba obama yake cewa kafin a kai ga haka bari mu tafi najeriya inda rundunar sojojin najeriya kamar yadda kuka ji cikin labarai ta yi ƙirarin ta tarwatsa sansanonin 'yan boko haram kuma ta kubutar da mutane sama da ɗari a matakin soja da suka ɗauka jiya lahadi wakilin sashen hausa ibrahim abdulaziz ya tattauna da na'ibin daraktan hulɗa da jama'a na rundunar mayakan ƙasa na najeriya kanar sani kuka sheka usman wadda ya ƙarin bayani yanzu a sojojin najeriya suna nausawa dajin sambisa inda 'yan ta'adda na boko haram ba wai 'yan ta da kaya ba ne 'yan ta'adda ne haka suke kuma ana kokarin duk inda sansanonin su suke an maganin su an tawarwatsa su to jiya alhamdulillah mun samu runduna ta bakwai da kuma birgeta 21 da kuma wata bataliya sun yi kokarin rusa wasu sansanoni har guda takwas na 'yan ta'adda musamman bangaren bama waɗannan kuma sansanoni sun hada da fadan shuwari wulari ngoro dauye Ah, da kuma jidori da shiri da kalzamari shuwa da kuma kalzamari kanuri kuma a wannan baya ga makamai da aka lalata na 'yan ta'adda da mashina nasu an samu har an kama wani babban kwamanda na su na 'yan ta'adda na boko haram sannan kuma wani abin alfahari akwai mutane 178 da suka sata an kubutar da su cikin wannan adadi guda ɗari da ɗaya yara ne sannan kuma sittin da bakwai mata ne sannan mutum goma mazaje ne magidanta. Me a kiran ku ga 'yan Najeriya? Ya eh, kulle wani muna kira ga 'yan Najeriya cewar su ci gaba da ba a jami'an tsaro musamman ma sojoji goyon baya kuma su lura da cewar wannan yaki da ake da ta'addanci da 'yan ta'adda abu ne na ƙasa baki ɗaya domin hannu ɗaya baya ɗaukar jinka a tabbatar da cewar an taimaka ta fuskar ba da bayanai da kuma kula da muhalli da dai sauransu yadda za a cimma nasara game da wannan yaki. Idan To a wadda aka saurara shine Kanal Sani kuka sheka Usman Mukaddashin Daraktan Hulɗar Jama'a na rundunar sojojin ƙasa na Najeriya. yau kasar Nijar take bikin cika shekaru 55 da samun yanci kai a cikin jawabinsa ga al'ummar kasar shugaba Muhammadu Yusufu ya alƙawarin cewa gwamnatinsa za ta yi adalci a zaɓe mai zuwa. Haka nan kuma 'yan Nijar 'yan jam'iyyar PNDS tarayya mai mulkin kasar a Najeriya sun gudanar da wani babban taro a Bauchi inda wakilai daga sassan Najeriya daban-daban suka hallara suka tattauna kan batutuwan da suka shafi zaɓe da dai sauransu. Ga Abdulhamid Muhammad da ci gaban wannan rahoto. taron da ya sami halartar shugabannin jam'iyyar nashiyoyin najeriya da kuma wakilin shugaban kasar nijar alhaji muhammadu yusuf sannan kuma an tattauna batutuwa akan yin rajista samar da motoci na daukan jama'a zuwa tashoshin kada kuda da kuma mutanen da suka cancanci kada kudar. malam muhammadu shehu shine shugaban pndf tarayya ciyar edo state ga abin da ya ce eh, mun tattauna akan yadda za mu yi mu yi zabe mu na Nijar mai zuwa mu zabi wanda za a kai su can Nijar su wakilce mu nan Najeriya. Shi yasa ka ga mun zo daga nan ni musamman daga Edo State na zo tun dan na ji daɗin abin da shugaban ƙasar namu shi Muhammadu Isufu tun da muke a Nijar ba mu taba yin wani shugaban kasa da ya kawo ya tuna da mu yan Nijar wanda muke kasashen waje akan mu yi zabe. da masaukin baki Alhaji Ladan mai tukunyar kaza kuma shugaban PNDS shira arewa maso gabas ya yi ƙarin haske. Makasudin wannan taro mun kira dai mutanenmu na zon ne ciyamomin zon da yake ni shugaban zon mu tattauna akan matsalolin yadda za mu fuskanci hidimomin rijista da zaɓe da ke tafe siyasa ba a tarurruka gaskiya ba za a samu ci gaba ba amma matsuwa ana tarurruka yana ganin cewa za a samu ci gaba ana neman haɗin kai ciyamomin mu na zon domin mu tattauna matsalolin mu yadda za mu ɗumki mu zama tsintsiya maɗaurin ki mu tunkari shirye-shiryen rijista da zaɓe wakilin shugaban ƙasar Nijar a wajen taron Alhaji Sama'ila Ilela Garko Adar ya ce zai gabatar da irin matsalolin da aka yi batu a kansu wa shugaban kasar gaske matsaloli masu yawa a gaskiya shugabobin nan namu na arewa a kokarin da suke ya kamata a ce ana duba su ana yi musu tallafi ko da motoci ne na zarga-zarga su ni ya kamata ta ɗauki wannan mataki da yake yanzu kaga ya kamata a ce an kawo musu su ma akwatin zaɓen su nan da su zunzun nasu su haɗa kai su zaɓe amma su tashi ta yi ta yi awa hudu su dawo ba su da motoci a gaskiya ba a yi musu adalci ba ya kamata a dibe wannan abun na idanun basira. to kenan za ku duba a yi sabon lalai kenan domin saboda nau'in da suke wannan shiya su ma ya zanto an kawo musu cibiya da yake da gudanar da zaɓe kenan. a gaskiya ya dace a taimaka musu kan haka da motocin da za su iya tallafa musu su kai su dawo da su saboda in ka diba gani mutane suna da yawa dokan mutane in ba mai ƙari ba akwai matsala. kamar su waye da waya suka cancanta ma za su yi zaɓe. wanda sun ka ya cancanta ya dace a ce mai takarda ta takarda aihuwa ko karti ko konsila ko kanye ko passport wannan masu wannan abu daga ciki daya daga cikin wannan ɗaya in ka shi zaka yi. in mutum bai da kuɗiya a yadda sun ka ce mutum ba za a samu yin rijista ba in ba a yi zaɓe da su ba za mu kwashe su a gidan su can ma a can za su yi can Nijar eh muna da ƙarin zaɓe su ko gwamnati bai taimaka ba Abdulhamid muhammed muna Amurka daga Bauchi a Najeriya To a gaida Abdulwahab Muhammad daga Bauchi ana tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC mu na cewa karfe goma da kwata. Kamar yadda muka shaida muku tun da farko yau ake bikin bude taro na matasa a nan birnin Washington DC da aka fara tun daga bara. A inda shugaban Amurka Barack Obama nan da 'yan mintoci kaɗan zai fara jawabi. To gashi nan ana gabatar da shi. To ana kamar yadda kuka ji yanzu ake gabatar da shugaban Amurka Barack Obama inda zai fara jawabi a wannan taro na matasa su 500 daga nahiyar Afirka baki daya ɗari wace arba'in daga cikinsu daga najeriya suke akwai wasu daga ghana akwai waɗansu daga niger kusan wato babu ƙasar afirka da wadda ba ta da wakilci eh ba ta da wakilci a cikin wannan taron eh kuma ka sa abin mamaki kace ƴan najeriya dubu bakwai hmm. suka gabatar da takardu na neman su halarci wannan taro daga cikinsu ne aka zabi arba'in aka zabi 40 daga cikinsu eh, daga cikinsu haka ne eh. to ka san wannan shiri na musamman shugaba obama ya kirkiro da shi hmm. an fi saninsa da lakaninsa na yali eh. wato ana ce mara yali wato young african leadership initiative wato akan ɗebo waɗanda suka yi fice sosai a fannoni guda uku mm. domin a kawo su nan amurka a zo a horas da su eh. idan sun zo da farko sukan tafi akan rarraba su a cikin manyan jami'o'i na amurka akwai waɗanda suke koyon shugabanci a fannin ayyukan gwamnati hmm. akwai waɗanda suke koyon shugabanci a hmm. fannin ƙungiyoyi masu zaman kansu wato ayyukan sa kai akwai waɗanda suke koyon shugabanci a fannoni da suka shafi kasuwanci to abin da ake horas da su kenan idan sun gama kamar yadda waɗannan suka yi sai su taho nan washington kuma inda za su yi taron koli da shugaba obama kamar yadda ake ji yanzu yanzu yanzu nan suke farawa eh to ibrahim ko za a tunasar da masu sauraro irin abubuwa da aka yi bara lokacin da aka fara wannan taro aka samu halarta waɗannan matasa masu yawan gaske a nan birnin washington dc ka san ah, kamar zan ce ah, lokacin da aka fara ma a bariya ma eh to ibrahim shugaba obama ya fara jawabinsa I know that you've been uh, here in the United States for just a few weeks, uh, but let me say on behalf of the American people, welcome to the United States. We are thrilled to have you here. shugaba Obama Ibrahim Shugaba Obama yake kuma wato kasan uh, bariya eh. akwai uh, ɗaya daga cikin wakilanmu eh. sun samu halartar irin wannan taro na yali da aka yi wato baraka bashir tana ɗaya daga cikin da suka fara zuwa a shekarar 2013 eh. eh. a cikin wannan aiki na yali ɗin da aka mm. fara wato abubuwan da ake dina wato kamar shiri ne wanda ake fatan cewa su waɗannan da suka zo suka koyi waɗannan shugabanci hmm. da dabaru fatan da ake shine idan sun koma ƙasashensu su kuma za su samu matasa 'yan uwansu da za su iya koyarwa yawa su zamo musu kamar jagora wajen koyan irin waɗannan abubuwa da rike irin waɗannan abubuwa da su ma suka koya nan. Mamu Lalo ya kake kallon fa'idar wannan shiri ga matasan afirka uh, sahaba gaskiya fa'idar wannan taro ba abu ne wanda zai kasance koyayye ba eh. a bayyana take mm. kamar yadda ibrahim ya bayyana abu ne da shafi yadda za a saka matasa akan hanyar shugabanci a fannoni daban-daban wala abin da ya shafi ilimi abin da shafi kasuwanci ko kuma shugabanci shi kansa ta fannin siyasa kaga mu ko kuma nahiyarmu ta afirka ta tsinci kanta akan a cikin matsaloli da dama da suka hada da waɗannan abubuwa da ake so a dora matasa akan turba ta shugabanci abin da ya shafi musamman ma siyasa ci gaba hanyar ah, tattalin arziki da sauransu fatan da ya kawai shine ah, Allah ya sa kamar yadda Ibrahim ya bayyana wasu waɗannan matasa idan sun koma gida ya zamanto ɗin an sami wani mataki kuma dogaro wanda za a dinga jawo sauran waɗanda ba su halarci wannan taro ba su samu su amfana da abin da suka samu suka koya a nan amurka to ibrahim a gurguje cikin ɗan lokaci da muke da shi shin ba a fargaban cewa sa iya manta ko kuma ka dubi shugabannin mu ai da dama sun zo kasashen nan sun ga yadda ake al'amura amma kuma ba wani canji akwai wani abu da suke karkashin wannan shiri na yali wato shiri shine na tuntuɓa da kuma sake sabuntawa inda su waɗanda suka halarci taron nan idan sun koma ƙasashensu sukan kuma yi kamar wata kungiya wadda za su rika tuntuɓar juna tsakanin su alal misali waɗanda suke cikin Najeriya da ma waɗanda suke wasu kasashe a nan kusa da Najeriya. To Ibrahim sai mu ce da kai mun gode kwarai da gaske masu sauraro a cikin shirye-shiryen mu masu gabatawa insha Allah za mu kawo muku ƙarin bayani dangane da wannan taro kamar yadda muka ce Jamila Fage tana wannan wuri. kuna tare sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc a halin yanzu kuma ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam can hakika ba da tangarɗa ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi mara ilimin fako hangawa jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu assalamu alaikum muna masu farin cikin sake saduwa da ku a wannan yammaci A makon da ya gabata, kun ji yadda baƙonmu Farfesa Ango Abdullahi ya zayyano matsaloli da suke addaba ɓangaren ilimi a Najeriya. Amma a yau, Farfesan ya mai da hankali ne a kan gwamnatoci a kowane mataki. Kana kuma ya nuna alhinin shi ga yadda wasu iyayen al'umma ke nesanta 'ya'yansu da neman ilimin zamani. Yau ma za mu ɗaura daga inda farfesan ya tsaya a makon da ya gabata. hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane kalgi marar ilimi abun rainawa himma da ƙwaro ƙoƙarin da farko ma kuskure da aka yi a wannan sunan ma da suka sa bai daidai ba kamar yaya yawa to bayani a nan wani shine an ce university of education ko wace university ba education ba ba ta education ba an ce university of education Ahmadu Bello University is University of Education ko ba education ake koyo a wurin ba. Don haka kowace jami'a ma saboda haka akwai wasali wanda ya kamata su kara ma domin a tabbatar da ga manufa. Inda ni zan mata suna na farko kila kafin wani ya kawo sunan da ya fi wannan ma'ana sai in ce University for Teacher Education. To a nan wurin in an fassara shi da kyau duk wani wanda yake so ya teaching daga kindergarten shine 'yan yara 'yan mitsi ko zuwa primary school zuwa secondary school zuwa abin da ya wuce secondary school akwai courses da zai dauka ya sami digiri a wurin don kakai tsammanin a waɗansu ƙasashe ba a samun digiri irin yadda za a koyar da yara 'yan shekara uku gwaninta ce ta musamman sai ka koye ta sannan ka san yadda za ka koyar da kai yanzu komin digiri ɗinka aka tura ka aji 'yan yara shekara uku zuwa hudu ka yaya da su sai kana da wannan sani wadda yake an tace shi an nuna ga yadda ake rika yara 'yan ƙanana ana koya masu abubuwa wanda suka yi daidai da shekarunsu to haka ya kamata a ce an samu a irin wa'annan colleges ɗin wanda in an sa masu university for teacher education to za a zo a designing programs da curriculum wanda zai nuna cewa ga wani ya zo shi sha'awar shi zai koyar wa yara ne 'yan kanana akwai courses ɗin da zai yi wanda suka yi daidai da wannan akwai wanda za su zo ana ganin za su koyarwa ne a secondary schools su kuma courses nasu nan za a ƙarfafa irin wanda irin courses za su yi akwai wanda za su zo suna neman su teaching ko a waɗansu wurare har zuwa university course din da za a yi designing da kuma nauyin wani course za ka ɗauka kafin ka zama ka ƙware a wajen koyar da irin wannan yara kenan profesa da ba don an yi kurakurai wajen tsarin bakila da ƙasar na da bukatar irin wannan jami'o'i kenan wannan akwai akwai amma sai an zo yanzu ma yanzu ni a wuri na kaga idan suka zo suka duba sunan ma suka ga bai ba sai ko sun zo an yarda cewa sai an yi abin da ake kira transition transition period kamar yanzu an turo ba chancellor a nan zaria ya zo ya iske college of education wanda yake shekarar ta kusan 60 kenan ga irin courses din da take yi an ce shi ne ba chancellor ana so a wannan wuri ya rika ba da digiri ai shi kan shi ya sani ina fata ya sani cewa sai an ɗauki lokaci wadda za a yi phasing out programs inda ba su daidai ba a kankare wanda ba su daidai ba kuma a sami lokacin da za a ko a hada a kai lokacin da za a sami abin da ake kira balance wurin ya zama i abin da na faɗa nan a baya za a iya samu za a sami courses curriculum wanda za a sami teachers daga daga kindergarten za a sami teachers daga uh, uh, primary school za a sami teachers na secondary school duk sai an design nan programs sannan kuma an ɗauko malamai ko an samo uh, gwanaye a waɗansu ma ƙasashe wanda ban zama muna da su a nan ba misali yanzu in ka zo ka ce ana so a yi digiri a sami tica wanda iya zai koyar a gatin kuma ana so ya sami digiri kuma akwai su a ƙasashen duniya shi yasa nasu ilimin yakan taso da ƙarfi tun daga ƙasa har zuwa sama to shi yasa yanzu wa'annan an yi su abin da za a zauna ne a yi tunani da kyau a kai sannan a ɗauki matakai muna fata ita wannan sabuwar gwamnati da ta shigo muna fata wanda za a sa ya lura da da education zai tunanin wannan abin da aka yi na kwanan nan domin sai an sake tunani a kan shi tukuna domin a tabbatar da cewa ba a shiga shirme kamar yadda alama ta nuna ba yanzu. Me kake gani ya fi kamata a yi a hau wannan doron abin da ita gwamnatin da ta tafi ta yi ko ko a ɗauko abin a matsayin sabon sau. to a dama duk abin da ka iske an yi za ka iske ga dalilin da aka yi shi in an yi shi da kyau za a iske dalilin da ya sa ya kyau in ba a yi shi da kyau ba in aka bi da kyau za a ga dalilan da ya sa akwai na kaso a ciki to wannan shine abin da zai yi na farko game da wa'annan wannan wannan hukunci da aka yi ya zo ya sake shi minista ya sa sake duba eh, kwamiti wanda ya dace tare da national university commission irin yadda duk aka saba a tabbatar da cewa ga yadda jami'a ake kafa ta ga dokokin da dole sai an bi su sannan za ta tabbata jami'a sannan a bi a tabbatar da cewa ga hanyoyin da za a bi kamar misali wannan da aka zo aka yi dora a kan wani abu wanda yake ba sabo ba ne da sabuwar jami'a ne sai a ce i eh, ba wuya da an gama da an yi eh, vice chancellor an yi council shikenan vice chancellor zai shiga neman ma'aikata kaza kaza to wannan ga ma'aikata cinkis a wurin su ma daidai da irin abubuwan da ake so a yi ko ba su yi ba ko sai an zo an sake duba gaba daya sannan a ga ga wannan layi ga inda za a bi wannan layi ga inda za a bi wannan sashi ga inda za a bi har a zo a ƙarshe a ce an sami irin balance din da ake so a ce i eh, wannan jami'a ne ta koyon aikin malanta hawa hawa tun daga kindergarten zuwa nc e zuwa kaza duk akwai a ciki Masu sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a yau, sai kuma makon gobe da yarda Allah za ku ci gaba da jin sauran shawarwari da farfesa ke ba wa gwamnatoci a kowane mataki da ma al'umma baki ɗaya don ƙara samar da ingantattun tsarurruka a fannin ilimi a ƙasar baki ɗaya. yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu sai Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. ba da yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai ta kaice kafin mu sallama da ku baki daya. to rundunar sojan najeriya ta ce ta ceto wasu mutane 178 waɗanda 'yan ƙungiyar boko haram suka yi garkuwa da su a arewa maso gabashin ƙasar daga cikin mutanen 101 yara ne kanana mata 67 yayin da sauran kuma maza ne kamar yadda kakakin sojin ƙasar kanar tukur gusau ya tabbatar sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya yi allah wadai da kisan da aka yi wa wani sojan wanzar da zaman lafiya a jamhuriyar tsakiyar afirka wanda ya mutu bayan wani harin yan bindiga da aka kai majalisar ɗinkin duniya ta ce lamarin ya faru ne a lokacin da rundunar haɗin gwiwa ta minuska ke gudanar da bincike domin zakulo wani mutum wanda ya aikata kisan kai a bungi abinda kuma ya janyo raunata wasu dakaru takwas to madalla a gaishe kamar masu haro abin da sawa kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can bayan lishadi ikon allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri a halin yanzu sai a gyara zama domin jin maimaitawar shirin yau da gobe yanzu a madadin Muhammad Lalo da Julie da Gresham da kuma injiniya da rika mata nan ne sahaba Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai can anjima mu zama lafiya